ka cewa waɗannan mashirkai ya kai wannan manzo ba zan ce da ku ni ina da taskokin Allah na arziki ba ina ta surrufi da su kamar yadda na ga dama kuma ba zan ce da ku ni na san gaibu ba sai abin da Allah ya tsinkayar da ni na daga wahayi ba zan ce da ku ni mala'ika ne daga cikin mala'iku ba ni manzo ne daga Allah ba na bin komai sai abin da aka yi min wahayi da shi ba na awar abin da ba nawa ba, ya kai wannan manzo, ka ce da su, shin kafirin da basirarsa ta makance daga gaskiya, zai yi daidai da muminin da ya ga gaskiya, kuma yi imani da ita, ba kwa lura da ayoyin da suke kewaye da ku, da hankulanku, ya ku shirikai.